يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana aiko da waɗannan tambayoyi ne dai ta kan adireshinmu na wato yanar gizo na imel a fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook ko kuma ta kan lambobin waya na uku da kuma biyar sai kuma biyu haka zalika dai muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar lemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akan kalla barka da zuwa yawwa assalamu alaikum warahmatullahi to yanzu kai tsaye zamu shiga cikin tambayoyin namu kamar da muka bukata a kuma da tambayoyin da suka shafi wato alfarma da kuma ta watan watan muharram da kuma batutuwa da suka wato na ibadu da akan gudanar a cikin wannan wata to kai tsaye malam zamu dauki tambaya ta farko da ta zo daga injiniya Anas Abdullahi Muhammad wanda ke cewa malam menene inganci game da azumi tara da goma da kuma sha na Muharram saboda ya ji malamai suna kara da cewa akwai sha shi ma ya halatta
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu sauraronmu da kallonmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu watan almuharram ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa gare su cikin fadarsa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle adadin watanni a gurin Allah watanni ne goma sha biyu daga cikinsu akwai hudu masu alfarma minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim yace wannan shine addini madaidaici addini na hanyar da take miƙaƙiya fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku cuci ku zalunci kawunan ku a cikin su waɗannan watanni guda hudu da Allah subhanahu wata'ala ya ishara zuwa gare su cikin wannan aya cewa guda hudu ne masu alfarma masu daraja ya kuma hana bayi su zalunci kawunansu a cikinsu saboda girman darajarsu da girman alfarmarsu da matsayin da suke da shi a cikin watannin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci rayuwa ko duniya a kansu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ishara zuwa gare su cikin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira daga abu bakrata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhul qa'da dhul hijja wal muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban manzo sallallahu alaihi wasallam yace az-zaman wato zamani ya juya kamar yadda ya saba tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa ce shekara abinan shekara watanni goma sha biyu ne annabi ya ce cikin watannin nan goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma su ne sai ya ce guda uku a jere suke guda uku suna bibiyar juna su ne zulhijja zulqaida zulhijja sai kuma almuharram waɗannan a haka suke tafe a jere watan sha ɗaya da watan sha biyu da kuma watan ɗaya sai kuma ya ce wa rajabu mudar da rajab na mudar wato wanda ƙabilan mudar suke girmama sha'aninsa suke gujewa kaucewa yaƙi a cikinsa allazi baina jumada wa sha'ban shine wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ishara ne saboda wani lokaci saboda hatsabibancin kafirai mushrikai sukan canza masa guri idan suna so su yaki wata kabila ko su kai wani farmaki ga wata kabila kuma gashi suna girmama wannan watan da suke so su yi wannan aika-aika a cikinsa to sai su ce to sun ɗaga shi maimakon ya kasance watan da suke ciki shi ɗin ne su ce to sun jinkirta shi sun ƙara masa lokaci don haka sai sai abinda suka yi ce to yanzu wannan shi ne jumada yanzu mun canza masa suna yanzu mana zai rajab ɗin zai zo nan gaba to shi ne sai annabi ya ce a'a rajab ɗin nan dai shi ne wanda yake tsakanin jumada da sha'ban ba wani bane daga jumada saniya sai rajab sai sha'ban shi ne watan bakwai ana ce masa rajabul fard saboda shi kadai ne baya tare da wani irin mai irin darajarsa to waɗannan su ne ake kira al'ashhurul hurum wato watanni hudu masu alfarma shi al-muharram ana masa take da shaharullah kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda imam muslim da abu dawud da nasa'i da ibn maja da imam ahmad sun ruwaito shi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus siyami ba'da ramadan shahrullah almuharram wa afdalus salati ba'da alfariida qiyamul layl manzo sallallahu alaihi wasallam yace mafi daraja mafi falalar azumi bayan azumin watan ramadan shine azumin shahrullah almuharram watan Allah al-Muharram sai ya jingina watan zuwa gare shi ce watan Allah al-Muharram shi yasa malamai suke kiran shi da wannan take cewa shaharullah dukkan watanni na Allah ne to amma an ware shi da ambato da irin wannan suna dan a nuna maka wato matsayin sa idafa ce da malamai suke cewa idafatu tashrif kamar yadda ake cewa baitullah ana nufin Ka'aba dukkan wasu biyut da wanzu daje da muke da su aidun na Allah ne halittarsa ne kayansa ne to amma ake ware ɗakin Allah a ce da shi baitullah saboda a girmama shi ce naqatullah taguwar annabi sallallahu ce naqatullah duk wata taguwa da ake da raƙuma ta na Allah ne Allah ya ce su amma ake jingina wannan da a nuna a nuna darajarta da falalatta to shi yasa kace shaharullahil muharram to azumi a cikinsa to azumi a cikinsa yana da daraja yana da falala kamar yadda wannan hadisin ya nuna afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahil muharram mafi darajar azumi bayan ramadan shine azumin wannan wata mai na Allah mai alfarma na muharram saboda haka yin azumi a cikinsa kowane lokaci ma yana da falala wannan hadisi yana nuna wato shi azumi shi watan gaba daya ba wasu kwanaki ba shi watan gaba daya to a cikin sa kuma akwai wasu kwanaki wanda su kuma suna da wata daraja ta musamman musamman ranar Ashura ranar Ashura wato goma ga watan Muharram goma ga watan Muharram rana ce wanda Yahudawa suna yin girmama wannan ranar suna yin azumi shawa suna yin azumi a cikin tun kafin zuwan musulunci tun a jahiliya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya azumci wannan ranar kuma ya umarci sabansa su yi azumi a ciki tun kafin a farlanta azumin ramadan akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha imam al-bukhari da muslim suka rawaito da take cewa kana yawmu ashura tasumuhu quraish fil jahiliya falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallama وجد اليهود تصومه فأمر فصامه فأمر بصيامه ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سامه وأمر الناس بصيامه عائشة take cewa ranar Ashura rana ce da Larabawa sukan yi azumi a cikin tun aljahiliya wato ranar goma ga watan Muharram rana ce da ƙuraishawa tun a zamanin jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin azumi a cikin ta yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya Madina sai shi ma ya azumi a cikin wannan ranar kuma ya umarci sahabbansa su yi azumi a ciki a zuwan sa Madina ya ga Yahudawa suna yin wannan azumi kamar da ya zuci hadisi Ibn Abbas da shi ma yana cikin Sahih Bukhari da Muslim da yake cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya ga yahudawa suna azumi yau ma ashura ranar ashura shi ne sai yake tambayar su wace rana ce wadda kuke azumi suka ce rana ce da allah subhanahu wata'ala ya tsirar da banu isra'ila daga makiyansu najjallahu bani isra'ila min aduwihim fasamahu musa shukran lillah fa nahnu nasumuhu ce annabi musa yayi azumi a cikin wannan rana saboda godewa allah da tserar da su da ya yi daga wato mugun nufi na fir'auna da muguntarsa da zaluncinsa haka annabi musa alaihissalam ya yi wannan azumi domin godiya ga allah su ma yahudawa sai su karkayi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce nahnu ahaqqu bi musa minkum fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi ce to mu ka fi ku cancantar annabi musa alaihissalam kuna tuciyar annabin da aka aiko muku ne amma mu muka fi ku cancanta da shi saboda yana kan abin da mu muke kai na tauhidi da ɗayan ta Allah subhanahu wataala sabanin ku kun canza don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ya azumci wannan rana kuma ya umarci ya umarni da a azumce hadisai suna nuna cewa a farkon musulunci farkon hijira kafin a farlanta azumin ramadan azumin ashura shine na wajibi shine azumi na wajibi shi annabi sallallahu alaihi wasallam warci musulmi duk sanda goma ga watan muharram ta zo su yi azumi kowa da kowa yayi hadisin rubayya bint muawiz wanda yana cikin sahih bukhari da muslim suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kashe garin goma ga muharram zadata ashura safiyar goma ga muharram ya aika garuruwan al'ansar mutanen madina yana cewa wanda ya waye gari man asbaha muftiran falyutimma baqiyata falyasum baqiyata yawmihi shi duk wanda ya waye gari yana abin nan yana ba yana azumi ba to ya kame baki wa man lam yuftir falyasum yawmahu wanda kuma ya bai ci komai ba to ya ci gaba da azumi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika cewa kowa ya azumi a wannan lokacin to shine take cewa sai muka kasance muna yin azumi kuma yaran mu ba muna koya musu azumi har ya kasance mukan yi musu abin da tsana ta ta auduga mu ba su in suna kuka saboda yunwa sai mu ba su su rika wasa da ita har lokacin bude baki yayi to wannan shi yake nuna maka cewa a farkon musulunci kafin aujabta azumin ramadan shi azumin ashura shine na wajibi akwai hadisin salama ibn al-akwa wanda shi ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam arsala rajulan min aslam ya aiki wani mutum daga kabilar aslam an azin bin nas anna man akala falyutimma baqiyata yawmihi ce ka aika ce a ga yawa mutane ayi musu shela wanda duk ya fara cin abinci da safiyar nan to ya kame bakinsa har zuwa faduwar rana wa mallam ya akul falyasum wanda kuma bai ci ba to ya yi azumi wanda bai ci komai ba to ya wuce da azumi fa innal yawma yawmu ashura ce yau fa rana ashura ce to daga baya bayan an farlanta azumin ramadan sai ya zama na ashura bata zama bata zama wajibi ba wanda ya ga dama ya azumce ta wanda ya ga dama kuma ya kame bakinsa kamar da ya zo a hadisun mu'awiya hadisun hamayir ibn abdurrahman yake cewa ya ji mu'awiya a kan mimbari ranar da ya zo hajji ya hau mimbari a madina yake cewa ya ahalar madina aina ulama uku ya ko mutanen madina ina ina malamanku yau mu'ashura rana abin rana ashura haza yawmu ashura walam yaktubillah walam yaktubillah alaikum siyamahu wannan ranar ashura Allah bai wajabta azuminta sa ba wa man sha'a yake cewa ana sa'im yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan rana ce ta Ashura Allah bai rubuta muku bai wajabta muku azumtarsa ba faman sha'a fa wa ana sa'imu amma ni azumin nake faman sha'a falyasum wa man sha'a falyuftir wanda bai ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya bari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar Ashura ya azumci shine ranar ranar 10 ga wata shi da aka gaya masa cewa yahudawa gashi su ma suna yi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za mu saba musu in shekara mai zuwa ta zo la in ishtu ila qabil la subana tasi'a idan har Allah ya kai mu shekara mai zuwa to zan yi azumin tara ga wata sai Allah ya karbi ransa kafin shekara lokacin ya zagayo ya faɗi wannan shekara ta goma sha ɗaya azumin ashura kafin wata shekarar ta zagayo a cikin wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah saka musulmi suka ci gaba da azumta tara da goma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar ya himmatu zai yi azumin zai yi azumin tara din a kaga abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar zai yi ko bai yi ba ya zama sunna don annabi sallallahu alaihi wasallama baya himmatuwa ko ya yi niyyar zai aikata laifi to haka ko da bai aikata ba ya nuna cewa daidai ne shi yasa musulmi sai suke azumta tara da goma saboda haka abin da ya tabbata kenan a sunna tara da goma su ne tasu'a da ashura tasu'a da ashura akwai hadisi da aka rawaito daga ibnu abbas wanda yake cewa ga azumci yawman qablahu wa yawman ba'dahu ya azumci ranar da take gabaninsa wato tara da kuma ranar da take bayan ashura ita ce sha ɗaya wato ya azumci tara da goma da sha ɗaya amma hadisin wani bai inganta bai ba mulbai haƙi ya rawaito shi a cikin sunan al-kubra sai da isnadinsa akwai rauni isnadinsa dawud ibn ali an abihi an jaddihi wato dawud ibn ali ibn abbas ibn abi laila muhammad ibn abi laila mai rauni ne a gurin malaman hadisi shi ya rawaito hadisin sannan kuma shi dawud ibn ali majhul ne ba a san kowaye shi ba wato ba da bayani game da da halinsa jika ne ga abdullahi dan abbas amma dai malamai ba san halinsa ta fuskar karbar hadisi ba saboda haka akwai majhul akwai kuma da'if a cikin sanadinsa abinda ya zo a cikin ruwayoyi ingantattu a cikin littafin bukhari da muslim da sauran kutubus sunan shine azumta tara da goma kawai sauraka idan mutum ya azumci tara da goma to wannan afdalu yayi tara ya goma idan bai samu yin tara ba zai iya yin goma amma kada ya ci tara ya ki yin goma domin shi taran tare yake da goma saboda goma ne aka aka zo da taran in ya zama da ba ka yi goma ba to kada ma ka fara yin tara din in kai tara din to lalle ka hada da goma to wannan shine afdalu in bai samu to sai kai goma shi kadai amma tara goma sha daya wannan bai tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba
to sai tambaya ta gaba da ta zo daga abdullahi duwala marira yake cewa malam wani sahabi ne ya jawo ake azumin ashura kuma wanda ya azumci ashuran wani irin roman lada zai samu to ba wani sahabi ba ne bayanin da muka yi ya nuna maka ga yadda abin ya faro tun ƙuraishawa suna yi yahudawa suna yi in ana so a san asalinsa za a ce annabi musa alaihissalam shi allah ya fara shar'anta masa ya yi wannan ya ce fasamahu musa shukuran lillah annabi musa ya azumce shi shukuran lillah النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بموسى منكم فسامه وأمر الناس نمر الناس بسيامه سورة كاغا أشي أسل إنسا تنقى كان النبي موسى عليه السلام يفعله وأنه صلى الله عليه وسلم يتبت دشي أمسعين سنة شي تاشي yana wajibi sunna wajiba tun kafin ta zama kafin a farlanta Ramadan sana ba ran farlanta Ramadan ta zama mustahabbi ne ga wanda yake da sha'awar wanda baya da sha'awa da zai Abdullahi dan Umar ya inganta cewa Abdullahi dan Umar baya azumin ashura illa idza wafaqa yawman yasumuhu sai in ashura ta fado cikin ranar da yake azumi yana azumi misali yana azumi litinin da alhamis sai ashuran ta fado litinin ko alhamis sai ya azumi ko yana azumin ayyamul bid kwanakin nan guda uku na na cikin kowane wata sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata yana azumta su sai kuma abin nan ya fado ita ashura din ta fado a ciki sai ya azumce ta ko yana siyamu dawud yau ya yau ya gobe ya ajiye sai ita ashuran ta fado cikin ranar da yake azumi sai ya azumce ta amma haka ba so ba abu ne wanda yake wajibi ba abu ne wanda yake mustahabbi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin hadisin Abu Qatada da Imam Muslim ya fitar da shi an tambaye shi game da azumin falalar azumin Ashura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankare sanadi sakafiru sanatul madiya yana kankare maka laifin da kai a shekarar ta gabata wato yana kankare zanubban shekara to kaga ashe abu ne mai falala kwarai da gaske kuma ko ba komai ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna falalar yin azumi a cikin watan muharram yace afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi muharram to kaga yana nuna babban falala ce kuma gashi daga ciki an bintina maka wani abu da yake da alaka da azumin bin ashura cewa idan ka yi shi za a kankare maka laifinka na shekara guda cira
to sai comrade ibrahim mu'azu shanunu shi kuma yake cewa malam allah ya saka da alkhairi tambayar ita ce shin bikin cika ciki ko juyayi ranar goma ga watan almuharram din yana da asali a cikin musulunci to abinda ya tabbata a hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abinda da muka ambata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya samu mutane madina kafin nan ƙuraishawa suna azumtarsa mutanen madina suna azumtarsa kuma ya azumce shi saboda annabi musa alaihissalam ya yi wannan azumin annabi musa yana cikin annabawan da allah subhanahu wataala ya ce fa bi hudahu muqtadi allah ce annabi kai koyi da shiryarsu yana cikin al-iqtida bil anbiya alladhina sabaquhu sallallahu alaihi wa sallam haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan dan nuna farin godiya ga allah kuma ya zama sunna ga al'ummarsa su yi wannan azumin saboda koyi da shi sallallahu alaihi wa sallam sauraka idan muka duba za mu ga ba shi da wata alaka da da da bakin ciki ba shi da kuma alaka da cewa ko an haifi wani ko ko ko ko an an an abin nan an karrama wani ko wani abin nan alakar sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumce shi yace kuma nahnu ahqqu bi Musa minhu sallallahu alaihi wasallam saboda ba wani abu ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farin ciki ko na bakin ciki yasa ya azumin ba don haka abinda aka shigo da shi daga baya dangane da wannan wata ko dangane da wannan rana ta Ashura wasu bid'o'i ne guda biyu da malamai suka yi bayani akan su bid'a ta bakin ciki ko bid'a ta farin ciki bid'a ta bakin ciki ga waɗanda suka mayar da azumin ranar ashura cewa rana ce da za su fito su nuna bakin cikinsu da damuwarsu da tashin hankali da suke ciki saboda a ciki ne aka kashe sayidina hussein ibn ali radiyallahu ta'ala anhu ba na'am sayidina hussein ibn ali a ɗaya ne daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan wal hussein waɗanda suka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyida shabab ahli janna su ne shugabannin samarin gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin ko balaga ba su yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wato darajar su da matsayin su kasancewar su daga cikin ahlul baiti Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su dan ya ɗaukaka matsayin su ya riskar da su da sauran alul baiti waɗanda suka yi shahada kuma suka yi wahala da gwagwarmaya don su an haife su fi izil islam lokacin musulunci yana cikin ganiyar ƙarfinsa ba yana cikin rauni ba don haka abinda aka yi wa musulmi da suka musulunta a farkon musulunci na azabtarwa da wahala da cutarwa su ba su riske shi ba sun tashi fi izin wa karama cikin karramawa kuma sabai suna girmama su to sai Allah subhanahu wata'ala ya so ya ɗaukaka matsayinsu don su ma su riki waɗancan a falala sai ya jarrabe su ya jarrabe su da abin da ya jarrabe su da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal yubtala al-mar'u ala qadri dinihi faman kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu wa man kana fi dinihi riqqatan khuffifa fi bala'ihi haka ana jarrabar annabi ce ana jarrabar mutane abin da waɗanda suka fi tsananin shiga jarraba ta Allah su ne annabawa sai kuma wanda suke sun fi kusa da su sai wanda suka fi kusa da su ana jarrabar mutum gwargwaron karfin addininsa wanda addininsa mai karfi ne sai jarraba ta shi tafi karfi wanda kuma mai rauni ne sai a dan jarrabe shi gwargwadon raunin addininsa to haka ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su har ya kai su matsayin da yan uwansu suka kai wanda suka riski faskan farkon musulunci suka shiga jarraba a shekara ta 61 a cikin watan muharram goma ga watan muharram a zalimai da suka tare sai na hussein suka kashe shi a karbala a najif suka kashe shi a nan bayan wasu wanda suka yi da'awar su masoyansa ne su suna son shi sun yi nemi ya zo za su taimake shi za su tsaya masa za su ba shi kariya ya yadda ya karbi wannan kira nasu cewa zai zo kufa zai samu wannan kariya daga wajensu duk da cewa wasu daga cikin masoyansa sun yi masa nasiha da cewa kai ya karba wannan kiran domin sun fahimci cewa kiran na akwai yaudara a ciki irin su sai na abdullahi dan umar irin su sai na abdullahi dan abbas da sauransu sun yi masa nasihar cewa kai ya fita wannan kiraye-kiraye da waɗancan mutane suke cewa su masoyansa ne shi a sani ba gaskiya suke ba mai yaudara ne kai ya yadda to amma da yake ubangiji su wani wata'ala ya kaddara hakan sai ta faru ya ansa kiransu bayan ya aika dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallama aqil ya aika dan baffansa ya aika dan baffansa muslim ibnu aqil muslim ibnu aqil ibnu ja'far ya aika shi waɗannan mutane suka watsar da lamarinsa suka kula da bashi kariya har ma aka kashe shi to duk bai samu wannan labarin ba shi kuma ya fito inda waɗannan azzalibai suka yi buris ba su fito sun taimaka masa ba wasu ma suka fito cikin masu masu yaƙarsa to har da ya yi shahada aka kashe shi shi da wasu daga cikin dangin gidansa to wannan ranar ita ce wasu sai suka mai da ita ranar bakin ciki cewa an kashe jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa an kashe wanda ya fi shi falala amma ba a ɗauki ranar kashe shi ta zama ranar bakin ciki ba ko ranar sanya baƙaƙen kaya ko ranar yawo ana zage-zage a cikin gari an kashe sayyidina ali mahaifinsa mahaifinsa sayyidina ali ai khawari suka kashe shi abdurrahman ibn muljim shi ya kashe shi tare da haɗin bakin sauran yan uwansa yan ƙungiyarsa khawarij sauraka shi ma an kashe shi shahidan bisa zalunci kuma shi ma ɗaya ne daga cikin ahlul bait bal ma ya fi sayyidina husaini daraja ya fi shi falala da matsayi to amma babu wani daga cikin sahabbai ko musulmi bayan kashe sayyidina ali da ya mai da ranar kashe sayyidina ali ta zama rana ce ta nuna bakin ciki da sanda ta dawo a nuna bakin ciki da batin rai da tashin hankali da zage-zage da tsinuwa da zagin ma wanda bai ji ba bai gani ba ba a mai da ita haka ba tare da cewa alhassan wal hussein 'ya'yansa suna nan da 'ya'yansu da jikokinsu duk suna nan da sauran sahabbai masoyansu inda a ce irin wannan wani abu ne da addini yake bukata ake son a yi to da tun daga kashe sai babansu ya kamata a yi kai da shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana nan duniya aka fara kashe wasu daga cikin ahlul baiti Hamza ibn Abdul Muttalib shekara ta ta abin shekara ta, ta uku bayan hijira a yakin Uhud aka kashe shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya damu da kashe shi amma bai mayar da shekarar kashe shi ko ranar kashe shi ta zama ranar nuna bakin ciki da da damuwa ba inda wannan alama ce ta soyayya ta kauna to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib gashi kansa Ja'far Ja'far ibn Abi Talib wanda shi ma ɗaya ne daga cikin ahlul baiti annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su yakin mota yaki da rumawa wanda aka bawa zaid zaid ibn haritha aka bashi shine abinda shine shugaban shugaban yakin shine komanda na wannan rundunar annabi yace idan an kashe shi fa ja'far eh fa ja'far in kashe shi fa abdullahi ibn rawaha saboda ya dauki tuta aka kashe zaid bayan an kashe zaid sai kuma wanda ya karba shi Ja'far aka kashe shi sai Abdullahi ibn Rawaha ya karba shi ma ya shahada sannan daga nan ya kas- zama kwandojin guda uku ga- kaf sun yi shahada wanda a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ishara da cewa za su yi shahada din tunda haka ya jera su yace in an kashe zai to wanda ya karba in an kashe shi wanda ya karba to kuma da aka kashe su to shine nan Khalid ibn al-Walid ya karbi ya karbi tutar ya kuma janye mutane ya janye sahabbai daga kisan da ake ta yi musu da kiyashi a wannan lokacin saboda romawa sun zo da rundunar da ba a zaton za su fito da irinta saboda ka suka shiga murtsike musulmi to shi ya janye shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da yake ba da labarin an ana yakin yana ba wa sahabbansa labari to yanzu an kashe wani wani ya dau tuta an kashe wani wani ya dau tuta Khalid na dauka ya ce to asadullah asadun min abin asadullah Khalid asaf afwan saifullah saifu akhadha saifun min suyufillah shine Khalid ibn al-Walid daga ne ya samu lakabin sa na ah, saifullah takobin Allah to a shahid a wannan yakin aka kashe aka kashe Ja'far ibn Abi Talib amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar da ranar ta zama ranar biki ko ranar nuna damuwa duk sanda ta zagayo Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kun tuna fa a wannan rana ce aka kashe Ja'far ku zo mu sanza kayan jikin mu ku zo mu yi tsinuwa ga waɗanda suka kashe shi Annabi bai yi wannan ba to sau haka za ka ga tarihi duk haka ya nuna ba wani sahabi da aka kashewa a nafsar musulmi mai mai da ranar kashe shi ta zama ranar nuna bakin ciki da addini ne da shi zai fara yi da soyayya ce sahabban nan duk suna son waɗannan bayan Allah da sun fara yi ka kaddara cewa su su ka zarge su ba sa son su to ai akwai masoyansu yan gidan ne alhassan wal husain da ai suna da ya dubba su mai bayan kashe Hussein akwai manyan daga cikin waɗanda suka ci gaba da rayuwa irin su Ali ah, ibn al-Hussein Zain al-Abidin bai bai mai da ranar ta zama ranar nuna abin nan ba kuma wanda ya saba wa koyarwa ta musulunci shi musulunci ba ya san tajdidul huzn ba a san a rika jaddada bakin ciki ana san haƙuri da dangana da bai da al'amari ga Allah annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala cewa yi wa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كي البشر ga masu haƙuri suwaye masu haƙuri ya ce waɗanda idan wata musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka faɗa abinda za su faɗa lokacin da musibar take sabuwa aka ce waɗannan su ake wa albishir ashe kaga ana son idan wata musiba ta samu mutum shine ya mai da al'amarin ga Allah game da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yarsa ta aiko masa yarsa Zainab ta aiko masa cewa ga yaro nan ko yarinya nan tana kakarin mutuwa yazo annabi ya ce aje a ga mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltahtasib waltasbir waltahtasib aje a ga mata abinda Allah ya ba ya karba daman nashi ne abinda ya bayar nashi ne kuma komai yana da ajalinsa don haka ta yi haƙuri ta nemi ladanta a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda musiba ta same shi ya ce ya buɗi baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha illa awadahu allah khairan minha wa illa akhlafahu allah khairan minha annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ce ya Allah ka bani lada bisa ga wannan musibar da ta same ni ka mayar min da mafi alkhairi da ita annabi ya ce to sai Allah ya mayar masa da mafi alkhairi da abin da ya rasa ashe kaga wanda musiba ta same shi abin da ake so lokacin da musibar take sabuwa ya faɗi wannan kuma ya yi haƙuri innama sabru inda sadmatul ula mutum ya yi haƙuri lokacin da abin yake cikin yake cikin raɗinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana bari'un minal ana bari'un min alhaliqa duk wacce take abin na'iha ana bari'un min na'iha duk wacce take kukan wato rai kukan mutuwa saboda an yi mutuwa ta daga sauti tana kwakwazo to annabi ce ni ba ruwana da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ce Allah subhanahu wataala ya la'anci al-saliqati wal haliqati wash shaqah wacce za ta rika ihu saboda an yi mutuwa tana nuna wato tana kuka da daga murya da wacce take alhalika ko za ta rika aske gashin kanta saboda ta nuna ba damuwa da bakin ciki ko kuma a shaka ta rika yaka rigarta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace waɗanda suke yin wannan rana gobe kiyama duk wacce take wannan rana gobe kiyama za a sanya mata silke na wuta da wando na wuta sauraka kaga ashe abu ne da musulunci ya soke shi ya yi Allah wadare da shi musulunci ba ya san tajdidul ahzan ana san in abu ya ka dangana ka maida shi ga Allah to amma kullum ka dauko abun kana maida shi sabo wannan baya daga cikin koyarwar musulunci so haka wannan ita ce bid'ar da waɗannan suka kirkira waɗanda suke yin ta a duk shekara suke saba wa dukkan waɗannan nusus da muka karanta suka koma da abin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un min أعمال الجاهلية البعض في أمتي من الجاهلية لا يتركونه أبو بوا guda hudu aikin jahiliya ne da mutane suke yi da ba za su bari ba aikin jahiliya ne wasu daga cikin mutane al'ummata suna yi kuma ba za su bari ba ce al-ta'anu fil ansab wal fakhru bil ahsab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu 'ala al mayyit alfakhru bil ahsab mutum rika alfari da asalinsa a yi mu yan wane da gidan ufa a gidan suwa da kowa abin da kabila wani da ni kaza kaza wanda ya ce aikin jahiliya ne san ata'anu fil ansab a rika sukan nasabar wani a ce kai dan gidan wani ne ba ai dole yayi kaza su fa ne ƴaƴan wani yan kabilar kaza wannan aikin jahiliya ne sana al-istisqa bin nujum a rika neman a shayarwa wato a rika roƙon ruwa ta hanyar taurari ci wani aikin jahiliya ne sai kuma an yahat almayit an yi mutuwa a rika fitowa ana kwakwazo da ihu ana rusa kuka da bai ce wani aikin jahiliya ne so wasu haka wasu suka mai da abin aikin jahiliya har ma ya fi na jahiliyar jahilci ba jahiliya sukan yi wannan ifa-ifan a yi wannan kwakwazan amma ba sa yanka jikinsu ba sa daba wa kansu wuka ba sa yin jina-jina da jikinsu amma yanzu akwai masu yin wannan da sunan nuna damuwa da nuna bacin rai da sauransu kaga an koma jahiliyar da tafi ma jahiliyar farko jahilci nabi ya hana hatta ka kama rigar ka yaga nabi ya ce baya daga cikin addini ka yaga rigar ka to ina kuma a ce ba yaga riga kai ba jikinka ka rika yagawa ana ba da wani sura wani image wani hoto mara kyau na addinin musulunci ga wanda san shi ba yayin da kafofin nan kafofin watsa labarai din na zamani satellite din ta zamani za ta dauka irin wannan hoto ana tura waɗanda ba san musulunci sai su dauka duk wanda ya shiga musuluncin shi ma haka ya kamata ya rika yi kama yara da ba su san komai ba a rika datsar jikinsu saboda jini ya fita da sunan ana ana ana zagayowar bakin ciki na an kashe sayyidina Husaini wannan baya daga cikin koyarwar musulunci baya daga cikin abin da musulunci ya ya uyi umarni da shi laifi ne saban Allah ne kuma duk wanda ka cutar a dalilin wannan sai Allah subhanahu wataala ya ya yi maka hisabi akan wannan wannan bid'a ta farko kenan bid'a ta biyu ce bid'ar waɗanda su kuma saboda kiyayya su a lokacin ga sayyidina Husain sai suka rika nuna farin ciki suka rika fitowa ana walima ana wato rakashewa a ci abinci a more to shi ma wannan baya daga cikin koyarwa alama ce ta ta kiyayya ta kiyayya ga abin nan ga sayyidina Hussein da waɗanda suke masoyansa musulmi masoyansa aka ma kirkiri hadisi cewa wanda duk ya yalwata wa iyalinsa a wannan ranar shi ma Allah zai yalwata masa a shekarar hadisi ne na ƙarya cewa in ka yalwata musu ta hanyar ka ba a ci abinci a more a lokacin kai ma Allah subhanahu wataala zai yalwata maka wani baya daga cikin abinda aka ce ma ba ka ci abinci ba ci akai ai azumi azumi ya sabawa a ci a ci a ci a more a cika ciki kamar yadda muke sha cika ciki to ni na san mu anan ba bid'a ta biyu ta ta ta ta cika ciki ba tana da alaƙa da ƙiyayya ba ne ga alhassan ga alhussein alaihissalam yawanci masu yi ba ba su san ma dalilin yin ba su dai kawai an ce cike ciki saboda waɗancan rubabbun hadisai da aka samu cewa wai annabi ya ce man wasa Allahu ala ahlihi fi hadha al-yawm wasa Allahu alaihi sa'ira sanatihi cewa wanda duk ya yalwata wa iyalansa a wannan ranar shi ma Allah zai yalwata masa a sauran kwanakin shekararsa mutane kuma ana ga kowa so yake yi kuɗi ya zama na ya samu wadata to tun da gashi an ce inna yalwata wa iyalai na zan samu to bari in cika musu ciki don Allah subhanahu wataala ya cika ba aljihuna a shekarar to kaga wasu mutane su saboda wannan kawai shikenan sai su sai su rika sai su rika yi ba su fahimci cewa waɗanda suka kirkiro wannan suna da alaka da da wancan farin cikin da aka yi na kashe Hussein ba don haka shi wannan miskini baya da baya da wani abu da ya kullata ga yana son sayyidina Hussein kamar da yake son sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duka to amma saboda jahilci kamar cewa wanda ya sa kwalli akwai hadisi na ƙarya cewa wanda ya sa kwalli a ranar Ashura to ba zai ciwon ido ba har abada wanda ya sa ismit kwalli na ismit nau'in kwalli ne ismit wanda ya sa shi a ra'idansa to har abada shi da ciwon ido to kaga wani ai karanta wannan rubabban hadisin shi ma zai je ta sa kwalli cewa ba ya da alaka da sa kwalli ranar ba ta da alaka da sa kwalli ko sa sutura mai kyau ko abin nan abin da kawai aka ce ai azumi shi kuma azumin ba alakanta shi da kashe wani ba ko raya wani magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar kuma ya umarni ai azumi wannan shi yasa mu musulmi muke yi shi kuma yayi ne cewa ana ana ana haqqu bi Musa bi Musa minkum wannan shine abin da aka sani a musulunci babu bid'ar farin ciki babu kuma bida'ar maganar bida'ar bida'ar bakin ciki
to malam sai tambayar ta zo daga Idris Kasim Aliyu yake cewa tambayarsa anan ita ce kamar yadda aka bayyana fallar watan Al-Muharram to shin malam mutum zai iya azumtar watan irin azumin Annabi Dawud na'am azumin Annabi Dawud shi azumin Annabi Dawud kamar da aka sani tsawon shekara ne baya da alaka da wani wata guda daya ba da alaka da wani wata guda daya amma dan kayi azumi mai yawa a cikin muharram babu laifi saboda wancan hadisi na abu huraira afdal siyam ba'da ramadan shahrullahi muharram amma ita kuma rana ashura tasuwa da rana ashura su kuma suna da wata falala ta musamman amma ba sunan shi siyamu dawud siyamu dawud sai in zaka ci gaba da yi har abada ka zama da baka shine ake kira siyamu dawud amma dan kawai azumin a cikin a cikin muharram kayi wannan kaka ce kayi siyamu dawud kawai dai ka azumci wasu kwanaki a cikin muharram muna fatan kuma in kai haka Allah ya baka ladan da ya tanada ga wanda zai ba ga wanda ya irin wannan aikin naka na'am to sai mai tambaya ta gaba yake cewa me ake nufi da watanni masu alfarma kuma me ake bukatar musulmi yayi a cikin waɗannan watanni da ake kira masu alfarma to watanni masu alfarma kawai da muka faɗa hadisin Abubakar farkon bayanin mu shi da hadisin farko da makaranta النبي صلى الله عليه وسلم يكي إن الزمان قد استدارك آياته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة, منها أربعة حرم ثلاث متواليات ثلاث متواليات سنة ودا أكو ما سو بيبير جونة سيتي ذو القيدة ذو الحجة سنة يتي المحرم سيكم يتي ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان ولنا سنة وتنم ودا هدو watan goma sha ɗaya na lissafin hijira sai watan goma sha biyu shine watan zulhijja sai watan muharram sai kuma watan rajab shine wata na bakwai a lissafin hijira ranar su ne ashirul hurum kuma a cikin ashirul hurum din nan a watan zulqa'ida da watan zulhijja watanni ne na aikin hajji watanni ne na aikin hajji saboda haka ayyukan aikin hajji da falalar da take cikin waɗannan kwanaki da aka sani al'ayyamul ma'ashirul al'awa'il min zulhijja goma ga watan goma farko ta watan zulhijja da abubuwan da ake yi na ayyukan alkhairi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah al'amalu salih ma min yawmin ma min yawmin al'amalu salih ma min ma min yawmin al'amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr waɗannan kwanaki goma wanda aka sani na farkon zulhijja sannan a ciki akwai arfa ranar arfa sannan kuma abin da ya shafi yankan layya da abin da ya shafi sallar idi da abin da ya shafi azkar da ambatan Allah wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat ayyamin ma'dudat sune ranar 11 12 13 ayyamut tashriq to duk waɗannan a cikin wata wata ne mai alfarma na zulhijja ake yin sa shi kuma muharram shine wanda muka faɗi waɗannan rajab ba shi da wani abu da shari'a ta ta ta shar'anta ayi a cikin sa babu wani azumi na musamman babu wata sallah ta musamman da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma su yi a cikin sa wanda insha Allah watakila idan Allah kai mu wannan lokaci za mu yi bayani a kansa to waɗannan su ne watanni masu alfarma kawai dai abinda aka sani suna da alfarma don abinda aka ce yana da alfarma abinda yake da laifi abinda yake laifi ne idan ka yi shi a cikin waɗannan watannin to sai ya fi girman sha'ani ko da kuwa daman can yana da girma to in ka zo ka yi shi kuma a wannan watan so laifin naka zai karu kuma sannan an sani a cikinsu tun kafin zuwa musulunci ma a larabawa suna girma masu ba sa son su yi fada mutum zai gamu da ɗan'uwansa a zai gamu da makiyinsa wanda ya kashe masa mahaifinsa ko ɗan'uwansa a wannan watan amma ba zai ɗaga takobi ya rama ba saboda girma ba shi wannan watan
to sai suleiman abdullahi hoto shi kuma ke tambaya akan bayani dangane da azumin kasuwa da ashura tana gwamnati bayani ya gabata sai kuma umar faruk yake cewa malam mutum zai iya sa wa ɗansa sunan watan musulunci na almuharram?
almuharram ba a cikin sunayen mutane a misali sa wa sunan almuharram ba wadan ka sa ba za a ce kuma ka yi laifi ba ko ka yi zanibi amma dai ba akwai waɗanda suna sawa cikin na tuna akwai wani mawaƙi daga cikin mawaƙan abin da sunan shi ahmad muharram amma ba wani suna ne bane da ya shahara ko cikin manyan sahabbai sahabbai ko cikin malamai ko cikin tabi'ai ban ji irin wannan sunan ba so ka sa sunaye ga sunan da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan waliyan Allah a sai ka sa suna irin wannan bai amma dan da zaka sa ba za a ce akwai rabi wannan da sunan shi rabi ba ba laifi kai ba
to sai mudassar Muhammad Abubakar shi kuma yake cewa Allah ya kara mana lafiya ya ce shin an wai mutum idan ya azumin tasuwa kuma bai yi ashura ba ba matsala?
da matsala shi ashuran shi ne asali shi tasuwan an ce a yi shi ne saboda a saba wa aikin yahudu ce da in ishto ila kabirin la'asuman na la'in makaito ila kabirin la'asuman na tasiya sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kuma bai samu ma yayi na taran ba sai dai kuma tunda ya niyyar zai yi shi ne ya sa malamai suka ce to yana daga cikin sunoninsa yin hakan amma mutum in ya san ba zai goma ba to kada ma ya tsiri yin tara
to sai saraja ila ahmad shi kuma yake malam ya halatta wanda ake bin sa azumi ya yi azumin tasuwa da ashura duk wanda ake bin sa azumi na farilla to farilla tana gaba dainullahi a haƙƙo bil wafa kana ana bin ka bashi to ka biya bashi ba zuwa ka kai ta sadaka da kudin ba gashi kuma masu bashi suna bin ka ka hana su kudin ka je kana kyauta da kudin wannan baya daga cikin abin da yake ya dace ga mai tunani annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin qudsi da ya ruwaito daga Allah madaukakin sarki hadisin Abu Huraira da yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai kusance ni da wani abin da na fi so ba kamar yayi abin da na farlanta masa haka wanda yake da farilla a kansa to wajibi ya fara wato ya kamata ya fara gabatar da farilla ya kamata ya fara gabatar da farilla sannan yayi yayi nafila din to amma yayi na in ya inda za ya kaddara yayi nafila bai farilla ba ba ma cewa azumin sa ya baci ko bai yi ba abinda dai muke ga masa me yafi kamata yayi a shar'ance ya kamata ya gabatar da farilla kafin ya zo nafila amma da a ce wani ya ce shi zai ashura din tare da cewa ana bin shi azumi ba ma cewa azuminsa bai yi ba wa abin nan illa iyaka dai za mu ce bai yi abin da Allah ya fi so ba abin da ya fi so shi ne ya farilla
to sai umama abu aisha yake cewa malam da Allah menene hukuncin sallolin da ake a daren ɗaya ga watan almuharram wani yana daga cikin bidi'o'i na cewa akwai wasu salloli da ake yi a ƙarshen shekara ko farkon shekara wani daga cikin bidi'o'i wanda aka kirkira kuma aka kirkira wasu hadisai na ƙarya wanda aka zuba a ciki wanda bai sani ba sai zata gaskiya ne ka duba littafin fa'idul majmu'a fil ahadith al mawdu'a ya dan ishara zuwa ga waɗannan babu wata sallah ta ƙarshen shekara babu wata sallah ta farkon shekara mutum ya yi ibadarsa yadda ya saba yi ya saba kiyamun lailinsa kawai kiyamun lailinsa ba wai sai daren ƙarshen shekara ba ana cewa yau daren 29 ko daren 30 mutum ya ce zai kiyamun laili wai saboda in yi wata sallah za a kankare masa duk abin da ya yi na baya wanda bai inganta ba in yi wannan sallar ba shi da lada kuma yana da alhaki yana da laifin ya yi kirkiri ya yi wata bida'a kuda ba shi kirkire ta ba hakanan cewa ko za a farkon dare na almuharram wai ka bude daranka da salloli shi ma wannan duk yana daga cikin bid'o'i da aka kinsa a cikin wannan watan ba shi da asali saboda haka kada mutum ya kuskure yi wannan in yayi kuwa to tabbata zanabai ya dauka tsaba ba ba lada zai samu ba
to sai sakon da ya zo daga suleiman gambo idris yake cewa malam ya azumin tasu'a da ashuwa ya samu asali da kuma fallo wanda suka azumce shi wannan ma'amsar ta gabata sai aliyu a da dore yake cewa menene ingancin cewa a farkon almuharram allah ke rubuta wa bayansa kowa rabon da zai samu a shekarar da za ta kama
abinda ya tabbata na cewa ubangiji subhanahu wataala yana kasafin abubuwan da ya yi shine a lailatul qadr lailatul qadr ita ce Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin ta ubangiji subhanahu wataala yake raba komai ba muharram ba haka dauko wannan aka kawo shi muharram bai inganta ba abinda ya inganta shine a cikin lailat ita ce Allah ce lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ya saukar da alqur'ani a cikin wata mai dare mai albarka wani dare ne mai albarka shine aka faɗa mana lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr kuma ana samun ta ne a cikin watan ramadan sauraka a cikin ta ne Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim
sakon jamal adamu salihu shi ma cewa yake akwai hukuma na keɓe daren ɗaya ga watan muharram da wasu ibadoji shi ya halatta shi ma na amsa ta gabata yanzu nan ma to sai shi kuma anas md dambazo yake cewa mutum ya mutum ya kamata ya aikata da zarar ya ji an ce an ga watan almuharram
to su ne abubuwan da muka ambata na farko dai ya san wane wata ne ake ciki kuma ya san matsayin wannan wata sannan kuma ayyukan da yake na alkhairi ya ƙara ninka su ya ƙara rubanya su musamman abin da ya shafi azumi yana da wuce afdalus siyam ce mafificin azumi bayan ramadan shine ko hadisin ibnu abbas da yake cewa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm yawm ashura ce bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirdajin yin azumi a wata ranar da ya fifita ta akan wata ranar ba kamar yadda yake a yau hadha al-yawm yana nufin yawm ashura yace haka nan ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar wani wata ya fifita shi akan kamar watan muharram ba
tumana lai saka alkari jama'a duka duka ana muka karshen shirin a wannan rana da aka sai ku sun tare da mu a shirye-shiryenmu na gaba inda muke fatan ci gaba da daukan tambayoyin naku amma kafin sannan za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin ku kuma akan adireshinmu na imel na fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook haka zalika za ku yi aiko ta adireshin wato lambobin waya na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar sai kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu to a madadin shi malami namu a doktor sheikh muhammad sani umari jalemu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku sai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin muhammad awal abdullahi da mujahid jafar da kuma bashir idris ungwaggo Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa ku kasance tare da mu shirin mu na gaba. Wassalamu alaikum wa
ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما